to yan wasu salamu alaikum gashi nan fa wanda ya tsaya wasa ya tsaya wasa <laughs> haha dala ɗari da biyu gashi nan yanzu zan sai paket da ita saboda haka jama'a gashi nan ka ya fara sauka su fa wanda ya wasa shi zai ga wasa alhaji alhaji wanda ya wasa shi zai ga wasa sai mu to investment kuna gani ba za mu zo mu sayi paket a gashi nan zan sai ɗan dala ɗari ɗan dala ɗari zan siya gashi nan 18 months kun gani zan taɓa nan gurin buy now buy now ko gashi nan kun gani ba zan siya da airdrop ne yawwa na taɓa nan gurin na taɓa nan gurin gashi nan ko ka turo da dala ka siya ko kuma ka je kai swapin ɗin coin ɗin a fanke swap ka turo ka siya da shi ko kuma ka tara airdrop ka siya da shi yanzu kun na tara airdrop da na siya da dala kun gani ko yanzu kuma airdrop ɗin ya kai ɗari zan taba airdrop sai in ce confirm kun gane confirm sai kun gane ku duba saman can kwalli sama kwalli sama successful kwalli sama kun gani bakin successful yanzu na kuma za ku ga cewa sun kwashe za ku ga sun kwashe barin kun gani ko barin refresh za ku ga sun kwashe shi yanzu barin refresh za ku gani za ku ga sun kwashe shi yanzu yanzu nan kun gane ko saura na dala biyu an ɗauka shi na dala ɗari saura dala biyu harbuna zai ƙaru sau yan uwa faka faka fa faka faka wallahi a tara abin nan wanda ya tsaya wasa wallahi zai ga wasa wannan na dala ɗarin yanzu misali kun ga muna 0.001 da inda ya goge 0 ɗaya fa ana magana dala dubu ɗaya kenan idan ya zo 0.1 fa ana magana dala dubu goma kenan allaji wannan da ake cewa zai je dala ɗaya to mutane suna wasa amma dai Allah ya taimake mu gan dala dubu ɗaya kenan bara ku ga wannan shine cikin white paper nasu shi yasa muke faɗa muku kar ku wasa da wannan token ɗin ga tsare-tsaren da suke da shi nan kun gani a wato ga mission ɗin suna kun ga shine utility ɗin wannan coin ɗin akwai social fi akwai kaman suna da kaman wani abu kaman tiktok da za su yi launching ɗin shi nan gaba akwai artificial intelligence AI akwai AI nasu wanda zai nika using wajen payment salary akwai meta MetaPay suna da Meta ba da ake magana gashi nan tsare-tsaren su kun gani social fi ga amfanin su nan ga abubuwan da zai kawo nan za ku gani artificial intelligence din nan nasu ga tsare-tsaren su nan duk zamu zo muku bayani ɗaya bayan ɗaya dalla dalla dalla dalla kun gani ko ecosystem kun gani ko to yanzu gashi nan akwai wannan duk abubuwan da za su yi lancin ne akan wannan project wanda za su bada alkhairi nan gaba gashi nan kuna gani kuna gani gashi nan ga crypto exchange da exchange su da komai da komai ga data su kun gani ba ai shopping har da shopping da za ka rinka yi za su baka wani atm card da za ka rinka yin shopping ka sayayya duk a duniya inda inda ka dara kun gani ko to saboda haka gashi nan tsare-tsaren su saboda haka ga kuma token utility yadda abun zai kasance yan uwa wannan harkar za mu zo muku bayani wannan kawai in brief ne muke nuna muku white paper su amma za mu zo muku bayani insha Allah in brief ga inda abin ya dosa bari nuna muku wani guri kun gana ah, inda aka ce is audited audited by by SATIC su ma wata wata hukuma ce mai kula da in crypto to kun ga yanzu misali idan muka zo yau wannan nake so nuna mana price target kun gani price target yanzu haka ana so daga 0.001 yanzu yana dan tsakanin wannan gabar zuwa wannan gabar tunda 0.001 ne to in ya taho nan ya taho ya taho ya taho ya taho ya taho a wannan wata shekaran sun ce gashi zai kai 0.6 0.6 to fai da yake 0.6 fa can da ake yi idan ka sayi na dala goma yanzu ba za ku gani ka sayi na dala goma yanzu ba za ku gani yana 0.001 sai ka sayi na dala goma shine zai kai guda dubu goma kenan kun gane dala goma zai kama guda dubu goma kun na dala goma kenan ko so idan yanzu da yana nan gurin abinda za ku gane tun da yanzu yana nan gurin 0.001 ne ko to bari ku gani kafin misali kafin a ce kafin a ce ya zo 0. kafin a ce ya zo nan 0.6 wannan gurin to bar ka gani abin da za ka yi ainihin kai kuma idan ka sai na dala 100 ko goma ɗayan sa misali na dala 100 misali na dala 100 kun gane sai ka sai na dala 100 to yana 0.001 to idan ya zo 0.00 nan in ya zo 2 ta zama dala 200 3 haka in ya zo 9 to idan ya kashe 0.1 ya dawo 0.1 ta zama dala dubu ɗaya kuna gani idan ya tafi 2 dubu biyu gashi nan 6 gashi nan idan ya kashe wannan ziran ya dawo 0.1 kun ta koma nawa dala dubu to idan ya zo 0.1 wannan gashi sun ce target din 0.06 ko 0.6 to idan ya zo wannan 0.6 din bar ka ga abin da za ka yi anin 0.6 za ka yi anin din dala dala dubu sittin duk ɗan kiripto ya san cewa wannan abu ne simple mai yiwuwa a hakan kiripto ka sai token dala ɗari ya baka wannan in dai project ka siya mai kyau wanda yake da utilities yake da da da teams yake da yake da tsare-tsare wannan abu ne mai sauƙi haka ta faru saboda haka ko misali ba zo gaban nan ba ko yaya kai kai ko 0.1 ya zo maka ai an samu kuɗi saboda haka wannan abin ka rubuta ka ajiye in Allah ya yarda zaka ga mutanen da za su rabota da wannan abu a wannan project din insha Allah ta'ala ina tabbatar maka zaka gani kuma zaka shaida saboda haka yan uwa da Allah kada mi wasa kada mi wasa mu yi kokari mu yi kokari mu yi abin da ya kamata za mu taimaki kanmu ba don komai ba sai don a ba za mu taimaka da da iyalin baki daya saboda haka ku kusanci tare da mu a wannan talmi barka ta elmas domin kawo muku harkokin karuwa ire-iren wa'annan eh, wasu alaikum daga naku elmas